to na ƙarshe da a ko na kusa da na ƙarshe kenan ba Allah ya kira masu masu imani su dena mai su dena cire ba ba sannan na ƙarshe final final mun san shan giya mun nisanci caca musamman ka samu samari suna ɓata lokacinsu wajen caca wajen karta wajen lido duka wannan aikin shaidan da ya jaba mun ce shi ya yi giya wal baisiru da caca wal ansaru da gumaka wal azlamu da harbi da kibau duka wannan Allah ce son kazanta ne datti ne min amalin shaitan daga aikin shaitan ko saboda ka fajitani ku nisance shi duk abin da zai bugar ya zama giya samari a daina shan giya a daina shan wiwi a daina shan gurgutu a daina shan totoli maganin mara amma ko mutum sai zama da shi duka kwalba zai juye a daina shan tiramol da wasu kwayoyi da nasu bugar da mutum duk abin da zai bugar haram Allah ce mu nisance shi wannan aikin shaidan ne fajitanibu ku nisance shi saboda me hu ja'ala ja'alallahu wa iyyakum al muflihin Allah ya sanya mu cikin wanda suka ci nasara amma dole ba ta hanyar addu'a kawai ba a nan dukkan da muka karanta ban ga wata addu'a ba a ban ga Allah ce Allah ma ja'alna al muflihin duka ana bada mai doka ku ji tsoron Allah za ku ci nasara ku ambata Allah za ku ci nasara ku tuba ga Allah za ku ci nasara ku dinga ambatan Allah ku dinga sallah ku kiyaye duka dai aiki ne amma muka hada da addu'a shi ma babu laifi fatan Allah mai hima da kuka dace da mu lima yuhibbu wa yarda wannan littafin al'anwar sami'at da ayatin jami'at malamin ya kokari ya tattaro muku su ayoyi ne sai aka yi karatun tanusu an san karatun tanusu ba irin karatun mu kawai jamuje jamuje kawai kuma ba da masara kawai kafara Allahu akbar ya jama'a Allahu akbar shikenan ba irin karatun ne ba nan zai kawo maka aya ne ya tattauna me yake cikin wayannan ayoyin misali yanzu mun karanta ayoyi goma ke na karshen suratu mai ali imran daga aya ta ɗari da tisa'in zuwa aya ta ɗari biyu to sai ma malam ce ma famu min ayati dars a wannan ayoyin me za mu fahimta to ya cire maka mas'ala mas'ala mas'ala matsala tamanin mas'ala uku, ce wannan ayoyin suna karantar da mu kaza caji ya fashe ba domin ni na tare da littafin ni zan zama kawai in karanta ne fasara maka da ma ka gane ko ka rike na ka kamar zai yawa to babu laifi muka zo muka tsaya ko da darasi talatin ko arba'in ayan tana karantar da kaza kaza kaza kaza har guda arba'in in kuma akwai sun lokaci cikakke za a iya karanta shi gaba zai tamanin da hudu ne. Daga irin wannan littafin suna da kima sosai. sai dai kuma littafin bai shiga kasuwa ba wakul lillah ni ma tsuntuwa na yi ta ce wakabi ga shi na fi sabirin layan baka littafin yana da matakan kima al'anwaru safi'at bi ayatin jami'at in kai karatun ta nutsuwa wannan to sha Allah za ka sanya da aka tafiyar da ayoyin Qur'ani za ka san da ake istinbabi ciro wannan ciro wannan ciro wannan ciro wannan kamar karatu ne mu je mu je ko ya baya ala rabba jamu sai sai zama an ta karanta wa ba ma fahimta abubuwan da muke karanta amma ka bautar da su da izinin Allah ya samu Allah yana fahimtar da kai abubuwa da yawa da fatan Allah mai girma da kuka ya dace da mu lima yuhibbu wa yarda gobe da insha Allah muna tare da wannan ma bi min al-ayat sannan sai mu tattaba farkon suratul nisa'i wanda shi ma za mu zo mu samu relationship me tsakanin Ali Imran da kuma suratul nisa yanzu ka duba surar ta kare da ne wattaqullaha la'allakum tuflihun farkon kuma sai sai ya ce ni ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kaga ko kamar Allah mai girma da daukaka ya sa Qur'ani shashi yana makale ne da shashi Allah mai girma da ya musamman ga ɗaliban ilimi wayar da za ta maka amfani sosai hmm? amma fa sai ka san me zaka ba wayar in ka san me zaka ta? to ita ta san me zaka ita za ta baka amma in kai baka san baka san baka san me zaka bata ba to ita ma bata san me za ta baka ba an gane wannan Hausar na in ka san me ka tambaye ta to ita ta san amsar da za ta baka واتبعك ما تبلغنا به جنتك farin cikin wannan auren ko kuma musulmi su yi farin ciki an sa su aiki iya da za su yi ma musulunci amfani kwarai da gaske